idan kana fama da matsala ta mura kada ka sha magani idan kana fama da matsala ta tari kada ka sha magani kafin ku ce ƙarya nake tukunna ku sai an ba ku hujja nau'uka na tari da yawa da kuma nau'uka na mura da yawa virus ne yake jawo su majina ne take taruwa a cikin kirjinka da wuyanka wanda dalilin wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka wannan tari a matsayin abin da ake kira son mamatu aman ma'ana abin da zai taimaka maka wajen wance kalar da fitar da wannan virus din da kuma wannan majina da ta taru a jikinka saboda ka shi tari da kake din nan taimakon ka yake yi wajen fito maka da wannan virus da kuma zubar maka da wannan majina wannan majina da take jikinka ita ma ba bukata ake ka daskarar da ita a jikin naka ta hanyar shan magani ba ka hana ta fitowa a'a ka bata tukunna shi yasa wani professor da ake kira professor Basit Said yake cewa ita fa mura ko ka sha mata magani ko baka sha mata magani ba a cikin kwana bakwai za ta iya warkewa amma idan ta wuce haka yana bukata ka je ka ga likita domin ka tabbatar da wani irin matsala ne take damun ka saboda abun ya wuce gona da iri haka nan tari shi ma in dai har ba yi yawa sosai ba yana kokarin cutar da kai su bai kamata a ce ka sha masa magani ba ka bari ka kare shi domin zai wancan kalamaka da cuta ce da take jikinka Allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya saboda ka tunda an ce kada ka sha magani ga hanyoyi guda uku da zaka iya magance wannan matsala na farko ka yawaita sharuwa sosai sharuwan nan zai taimaka maka wannan virus ɗin da ya taru shi ma ana wanke shi haka nan majinan da ta taru ita ma za ana wanke ta tana fita na biyu kuma za ka iya sirace ka samo ruwanka na zafi ka tafasa ruwanka sai ka zo ka sa bargo a kowane abu a kanka kana shakan wannan turar ruwan za ka iya sanya man na'ana a ciki ko kuma ka sanya ganyen na'ana din a ciki a cikin wannan ruwa saboda ka zai ƙara mint zai na tashi yana buganka zai taimaka maka wajen zakon yadda wannan majina abu na uku kuma za ka iya amfani da wasu abinciccuka za su taimaka maka da cin albasa hakanan lemon tsami hakanan zuma ta amfani da su hakanan duk wani abinci da ke kunshe da vitamin c irin su lemon zaki su karan kansu za ka yawaita amfani da su hakanan duk wani abu da ke kunshe da vitamin a shi ma ka cika amfani da shi da izinin allah za ka samu sauƙi sa'annan kuma kada kana cin gishiri idan kana fama da tari ko mura ka ajiye gishiri a gefe shi ma ko kuma dai ka rage shi sosai hakanan nan abin da ya shafi nono da duk abin da aka sarrafa da nono ko madara nan ma ka daina amfani da su da izinin Allah za ka samu sauƙi Allah madaukakin sarki ya bawa duk wani marar lafiya lafiya